kafin a kama mutanen sun aiwatar da ayyukan ta'addanci a unguwannin tudun salmanu wata board quarters da kuma unguwar sarakuna da yake gabatar da 'yan ta'addan wa manema labarai jami'in hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sanda a jihar bauchi dsp kamal datti ya ce wasu daga cikin barayin tuni an kai su gaban alkali domin a yanke musu hukunci a dalilin kiran wannan taro shine domin mu sanar da jama'a cewa daga watan oktoba zuwa rana da muke ciki a yanzu domin 'yan sanda ta jihar bauchi ta yi nasara na dakile eh, ayyukan laifuka a jihar bauchi na ta yi nasarar kama masu laifi wato mutum 72 wanda a cikinsu akwai wanda suke 'yan fashi ne ko sun aikata laifukan fashi wanda suka amsa da bakinsu akwai wanda suka yi laifin eh, garkuwa da mutane ah, wanda su masu amsa da bakinsu ba za ku firar su ku ji daga gare su a da dai shauran laifuka jami'an ku na 'yan sanda sun zagaya da wasu wanda yake suka kama su suka gwada gidajen da suka yi fashin nan kamar nan wata board quarters sun ji akwai asp jamil shine ya tafi da su suka gwada gidajen da suka yi ba ku samu wani abu ba ne har yanzu ko dai kawai abin da kuke gwada mana su ne kuka iya kama don akwai mutane da aka mawa satan su na'urorin laptops kudade eh, handset da dai sauran makamantansu mutane ko kama ba ku iya samun kayan ba wannan tambaya da kai wato abinda yake har yanzu muna bincike a kansu shi sa kaga har yanzu ba mu kai su zuwa kotu ba saboda haka ina kira ga su al'umma da wannan abin ya shafa su kare mana haƙuri muna kan bincike akan wannan eh, abu da ya faru a gare su kuma insha Allahu da isa ta an so ko me nasu suka rasa domin dawo musu da shi har ila yau dai manema labarai sun ji ta bakin mutanen da ake tuhuma da yin sace-sace a unguwanni cikin dare sunana na zifiya kubu muna shiga gidan mutane muna karɓa musu kuɗi da waya kamar wasu gidaje kuka shiga kuma anguwanni anguwan da muka shiga tidin salmanu ya eh, yi ɗan da jikin bayan wajen comprehensive ɗin eh wata bot quarters wata bot quarters gida ɗaya muka shiga mun je gida waya muka karɓa da laptop da kuma me laptop guda kuka dauka guda ɗaya muka karba ina take yanzu eh mun yana wajen wani receiver ne receiver ba a sami shi kuka je satan mu takwas ne kuna amfani da makami eh muna amfani da adda da sanda to kamar nan mutane na kuka kwace musu kuɗi kama ga wannan kamar da aka yi musu eh gaskiya kamar wanda muka karba musu ba su fi guda takwas ba da kuke zo da dare da daddare muke zuwa na kuka samu sufa duka eh na kuka samu gaskiya to wannan abun da akwai wanda suke ɓoye kuɗin ba wanda zai fito ma kamar in wani ya riga karɓa he ya ɓoye shi ba zai fito ga ma ba malam nazifi a kwanakin ba asp jamil ya kai ku unguwan waterboard kuna gwada masa gidajen da kuka shiga haka ne eh mun gwada masa gidan da muka shiga gida ɗayan da muka gwada masa ɗayan bin mu aka yi muka bar wajen to da kuka shiga wannan gida me ne kuka yi a dama mun waya muka karba da kwamfuta ya ko ka karba kun tada mai gidan ne ko kuma dai ko kun gani ne muka da a'a ba mun tada mai gidan ba wajen yaran gidan muka karba wajen yaran gidan eh a cikin ɗaki ne ko a fara a ɗaki ne a ɗaki eh. ba ku samu mu sami mai gidan ba me kuka ce masa da kuka shiga a muka ce masa yara zana ne yake ce yake cewa menene muka ce ko ya kwantar da hankalin shi da mu ɗauki abu ne ko mu Abdulwahab Muhammad Nura Amurka daga Bauchi a Najeriya